manta ba muna cikin hadisi na uku a cikin littafin hadisin na na'isha da kuma hadisi na hudu eh, hadisin jadu ibn abdullahi radiyallahu anhu ma wanda suke da alaka da juna eh, shi hadisin jadu radiyallahu anhu eh, ai ya faɗa mana yace an jabir ibn abdullahi al-ansari radiyallahu anhu ma to hadisin jabir ya ruwaito shi da irin isnadin da ya ruwaito hadisin na na'isha ne shi ya sa yadda yake sai ce qala az a waccan riwaya akwai al-imam az-zuhri yahya ibn bukair shine malamin al-imam a ciki kamar yadda aka ambata mana shi kuma yi riwaya daga al-layth ibn sa'ad al-layth ibn sa'ad yi riwaya daga al-imam ibn shihab az-zuhri ibn shihab az-zuhri yi riwaya daga urwa urwa ya riwaya daga nana aisha radiyallahu anha to shi kuma wannan yahya ibn bukair ne malamin al-imam sannan yahya ibn bukairin ya ruwaito a wajen al'imamun laifu bin sa'ad al'imamun laifu bin sa'ad shi kuma ya ruwaito daga az-zuhri ibn shihab bin az-zuhri shi kuma ibn shihab anan sai ya ruwaito daga abu salama tabbin abdurrahman ibn auf shi kuma abu salama tabbin abdurrahman ibn auf shi kuma sai ya riwaya daga sayyiduna jabir ibn abdullah shine abin da kamata mu fahimta game da shi hadisin jabiru radiyallahu anhu ba nan hadisan malamai sun fitar da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a cikinsu kamar yadda alimamu abu jamrat alangelusi andalusi ya faɗa mana a cikin gabatarwar da muka masa asibitin da ya wuce su da kai tsaye za mu bi waɗannan darussan mu fitar da su dama mun fara fitar da wasu a satin da ya gabata mun faɗi a cikin wancan darasin da ake cewa annahu yan nabi sallallahu alaihi wasallam min jumlati aqsanil wahyi mafarki da annabi sallama yake yi yana ɗaya daga cikin ɓangaren wahayinsa amma yadda aka ambata mana malamai suka ce huwa mahallu wifaqi wannan an yi ittifaki mafarkin annabawa dukkanin su ba annabin musallahi da sama shi kadai ba gaskiya ne wahayi ne da Allah ta'ala yana sanya koya ma annabi Ibrahim alaihi salam darasi ya gwada shi ai ta mafarki aka nuna masa cewa yana yin ɗansa. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فيكم يشي يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هذا نقول قد صدقت الرؤيا النبي إبراهيم كاجر جت مفركين ده مفرقة أما تيم وحي ودرس فرقوتنا من أنبتيش أكراتهم بايا sannan na biyu da shuru'iyyar ittikhadh az-zad wa annahu la yunafi at-tawakkul shi ma mun ambace shi cewa da abin da mutum zai ana buƙatar musamman tafiya mutum ya zama ya riƙi guziri Allah sama idan zai tafi kogon hiran nan to ba zuwa yake shi ke nan ya tsaya mutane su ta mai sadaka ba a'a shiryawa yake yi ya tafi da guzirinsa gwagwadon kwanakin da zai yi a can sannan idan guzirinsa ya ƙare sai sake dawowa wajen matarsa da Khadija to radiyallahu anha domin ta sake bashi wani guzur darasi na uku alhabbu ala at-ta'lim salatan bima fihi mashaqqa wannan ya karantar da mu nuna kwaitawa a game da karantarwa tunda har su uku fa an aka yi ma manzala su sallama su uku ana ce masa ikira yana cewa ma ana bi ƙari ikira ma ana bi tsari ikira ma ana bi tsari wannan na nuna mana ashe koyan ilimi kuma ku duba fa manzon sama a lokacin shekarun shi arba'in shi ma wani darasi ne abin da ke nuna maka cewa ashe ba a tsufa a neman ilimi kamar yadda alimamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi aka tambaye shi aka ce yaushe ne ya kamata mutum ya ji cewa ai ya gaji da neman ilimi sai ce lokacin da yake jin ya gaji da rayuwa daidai lokacin da kake jin ya kamata ka mutu akwai mai wannan tunanin ya ji cewa to yanzu ya kamata in mutu yau yau din nan mutuwa ta zo to in mutum ya ji wannan a ransa to shine daidai lokacin da ya kamata ya ce to ya gama karatu shi yasa aka ruwaito daga gare shi ya ce ma'al mahbarati ila al-maqbarati mu za mu ci gaba da riƙe abin rubutu na koyon ilimi har mu tsinci kanmu a kabari wannan ba karamin alkhairi ba ne a tunci kanka a neman ilimi har Allah maɗaukacin sarki ya karɓi rayuwarka to wannan darasi ne malamai suka ce wanta za'a shuraihun alqadi min hadal hadisi? al-imam alqadi ya ciro daga wannan hadisin ya fitar da hukunci cewa Allah yudghaba as-sabiyyu illa talatin alal al-qur'an kada a zana yaro in ana karantar da shi karatun ƙwararri sai dai bulala uku ka a wuce bulala uku bai kawo hadda ba mai bulala uku in ja limamul qadi shuraih sai sai dai a masa bulala uku haka masa bulala uku shi ke ya isa mun gane da karan momi ku ba a hankali Sun ji abin da shuraihu ya faɗi masu karantar da alkur'ani in yaro bai kawo hadda ba a masa bulala uku wasu sun gano inda mun gano inda ya fito da hukuncinsa ko waye zai bayani ka ce shi ba shi ba ka ce na'am yi bayani inda ya samu hukunci eh, ba tsar da ya masa su uku jamil ta ci ko? su uku manzala su sama aka matse shi. To sai Shuraihu ya ce wannan darasi ne. Idan yaro da yi karatu ba ko zai iya karatu a makaranta ba to ka masa bulala fiye da uku. <laughs> Eh, wannan fitowar nashi ya yi ko ya ramba na wannan za eh, ya ce ka a wuce bulala uku to haka yake sai ya ce ka gabta jibrilun Nabiya sallallahu alaihi sallama salatan kamar yadda mala'ika Jibrilu ya matsa manzala sama so uku to tun da so uku aka matsa annabi sallama kuma ana ce masa yi karatun qur'ani yana cewa a bai iya ba to idan yaro bai iya karatu ba in fa masa bulala ta wuce uku ni dai ina tare da malam shuraihu درسي له أن سورة العلق أول ما نزل سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق إتسي سورة فنقول تسوقات القرآن دومين أشام فدع من الشيوة bayan ya masa matsa ta uku sai ya ce ne 'alaq باسم wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam ayi hudu ko akwai بالقلم da suka zo da ayi biyar allama al-insana ma lam ya'lam wannan shine darasi na hudu da aka fitar a cikin wannan hadisi darasi na biyar wujubu istiftahi qira'ati al-qur'ani bil basmala wannan wannan eh, surar wannan hadisin ya karantar da mu idan za a karanta alkur'ani wajibi ne a yi basmala domin Allah cewa ikra bismi rabbika alladhi khalaq wannan kusan malamai da yawa akan wannan suka tafi duk da akwai wanda suka saba suna ganin yin bismillah a cikin karatun alkur'ani in za a karanta suna ganin ba wajibi bane eh, الإمام الشاطبي ينعنون كمبضى واجبين وبسمل بين السورتين فساحة رجال نمو حاجرية وتحملا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيل هذه السيف لك مبسملة يسير كي ترقي فإن كاجم وتسورة تشد وتسورة kai karatun karanta kai bismillah akwai fasaha a ciki ya ce an samu manya-manyan malamai da suka ruwai tota a hadisance cewa idan mutum ya gama wata sura zai shiga wata sura to ya basmala shi ya ce wa mahma ta silha au bada ta bara'atan amma idan za ka haɗa wata ƙarshen wata sura da farkon wata sura au bada ta bara'atan ko kuma za ka fara suratu bara'a bara'atun min Allah wa rasulihi ila nasi ko bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen ko sai ce lasta mubassila ba za ka yi basmala ba to malamai da yawa dai sun tafi akan cewa idan za a yi karatun alkur'ani a yi bismillah domin ga shi cewa aka yi ikra bismi rabbika allazi khalaq yi karatu da sunan ka, allazi khalaqa wanda ya halitta shi ko karatun alkur'ani shine fi kowace karatun daraja darasi na shida annal fazi'a la yanbaghi an yus'ala an shay'in hatta yazula anhu faz'uhu mutumin da ya firgita to kada ka tambaye shi wani abu ko yaro ne ya zo a rikici a gida ka bari sai ya natsu a samu waje a bashi ya zauna in ya natsu daga nan sai a tambaye shi me ya faru me ya tsorata ka amma ya zo a firgici ka kama tambaye shi to me za a yi ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya razana da ya ga mala'ika jibrilu alaihi salam da ya dawo gida kawai cewa ya zammiluni zammiluni ko a lullube shi da aka lullube shi bayan an lullube shi to bayan ya fita daga wannan sannan na khadija radiyallahu anha a masa tambayoyi hatta qala al-imam malik إن المذعور لا يلزمه بيء ولا إكراه wala غير wala غيره الإمام مالك رحمة الله عليه يتشي ciniki ko kuma wannan ciniki baya lizimtar mutumin da zama a firgice yake kasa mutum ya zo a firgice siyayya a shago hankalin shi a tashi to in fa ya dawo daga baya aka ci ba haka cinikin ne yake duk da kafiyar masa dole ka ba masa da kuɗinsa domin ya zo ya yi cinikin ne ba a hankalinsa ba to a cikin wannan hadisin an yi wannan istinbadin na bakwai anna karimar akhlaqi lallai kyawawan ɗabi'u wa khisal khairi da kuma ta'adoji na alkhairi sababin lissalamati min masari ishadi wal makari sababi ne na mutum Allah ya tsare shi daga miyagun abubuwa idan ka zo mai kyakkyawar ɗabi'a sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ba kowane sharri zai kama ka kun ga ta ina aka ga haka nana khadija radiyallahu anha cewa ta yi wallahi la yukhzika Allah abadan ko ce na rantsi da Allah Allah ba zai taɓa tozarta ka ba innaka la tasilur rahima ka ba kana fita da zumunta mutumin da ke sada zumunta Allah zai tsare shi daga sharruwa kai ba ma Allah ya tsare shi daga sharruwa ba rayuwar shi ma Allah madaukakin sarki zai kara masa tsawon rayuwarsa wasu malamai sun fassara kara masa tsawon rayuwa a matsayin cewa Allah madaukakin sarki ajali biyu yake da su ga kowane bawa akwai ajalin da yake sanar da mala'iku akwai kuma ajalin da ya aje a wajensa mai shara'i sai ya ce ma mala'ikan da ke karɓar mutuwa wane shekara saba'in zai yi a duniya amma a wajen Allah sai Allah ya rubuta cewa sittin zai yi saba'in ɗin zai yi ta ne idan ya kasance mai sada zumunta kaga mala'iku ne suka sani ilimin su saba'in suka sani amma shi Allah madaukakin saki allamul gujub masanin gaibu shi ne me ya sani ya san kashi biyu ne ko so daga in Allah ya taimake shi kuma ya zama mai sada zumunta to sai ya saba'in mun gane sai saba'in din ta tabbata to kaga wannan kenan wasu kuma suka fassara cewa sada zumunta da aka ce za a ƙara ma mutum rayuwarsa to ba ana nufin za a ƙara masa rayuwa ba ne a zahiri da za a masa shine rayuwar za ta zama mai albarka shi shekara arba'in amma idan aka ɗauko intaja ɗinsa gudunmuwar da ya bada a ci gaban rayuwar al'umma sai a ga wani mai shekara ɗarin bai yi ba rubba umrin qasrat anaduhu wa tas'at amdaduhu akwai rayuwar da zaka ga in ƙirga ta za a yi to ba ta da yawa amma kuma da za a zo a yi abubuwan da bai rayuwar ya aiwatar a rayuwarsa to sai a ga rayuwar ta yi yawa manzan da su sama haka ta tabbata a gare shi yanzu duk wannan karanta wata manzan sama wanzu sama shekarun shi sittin da uku ya a duniya kakaf sittin da uku ya a duniya abubakar radiyallahu anhu sahabinsa shekara sittin da uku ya a duniya umaru radiyallahu anhu shekara sittin da uku ya a duniya dukkanin su shekaru zuwa suke kaga 63 uku akwai waɗanda da aka zo daga baya baya irin su Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi babban sarki na musulunci da aka yi a zamani a zamanin Banu Umayya shekarun shi 40 a duniya amma alkhairan da ba za ka yi kirga su ba al-imam an-nawawi rahmatullahi alaihi shekaru 45 a duniya duk littafin da kaga ya rubuta Gabaki ɗaya littafan nan da ya rubuta shekarun shi da ya a duniya gabaki ɗaya bai wuce arba'in da biyar ba me aka bari abdurrahman al-asgar shekarun da ya ga baki ɗaya ba su wuce talatin da biyar ba a duniya me a ahalari da kake jin ana faɗin shi shekarun shi talatin da biyar da ya a duniya me risala ya duk da ya daɗe lokacin da ya rubuta risala shekarun shi sha bakwai sha bakwai ya rubuta risalar da ake rigingimu da mutane wani sai shekara saba'in da bakwai bai gama risala to kaga rubba umrin qasrat amaduhu wa tas'at amdaduhu to sai suka ce to sai na na kaji su ce kai kace da waɗannan kyawun ɗabi'u wallahi Allah ba zai tudarta ka ba shi ne bahaushe yake cewa kowa shari'a ba kofa buɗe ko to to mutum ya alkhairi kuma alkhairin na nan faman kasura khairuhu hasunat aqibatuhu malaman mu suka ce duk mutumin da alkhairin sa ya waika to makomarsa za ta kyautata wa wujiya lahu salamatu din wa duniya kuma za a yi masa fatan addinin sai ya rayuwarsa ta kubuta ta duniya ba zai walakanta ba so daga waɗannan kyawawan ɗabi'un mu su zama masu kyawawan hali kyawawan hali da su ne ake samun soyayyar Allah kuma ake samun soyayyar mutane sai ka zauna lafiya in an tashi za a ba da labarin da ka ji ana tabbatar alkhairin ka wannan yana da kyau na takwas jawazu matakan insani bi hasbati li maslahati ya halasta mutum a yabe shi a gabansa duk da akwai hadisan da suka zo suka hana a yabo mutum malamai sai suka ce yadda za a hada hadisan su ne shine mutumin da ake zargi ake tsoron idan an yabe shi zai rudu sai ba san kun san ina yi ba sai fara budewa sai fara girman to bai halasta a yabe shi ba amma mutumin da aka sanya ban nan ba zai taba shi ba ba zai masa komai ba to ya halasta a yabi mutum da alkhairin da yake a gaban shi kun ga abun kulan kenan a ina aka samu wannan na na da ta yabi annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa darasi na tara ta anisu man hasalat lahu makafatu ana san kwantar da hankalin mutumin da tsoro ya sokan masa wa tabshiruhu wa zikru asbabi salamati lahu sannan kuma a masa bishara sannan kuma a faɗa masa sababban da zai biya kubuta daga damuwar da yake kada mutum ya zo cikin tashin hankali kuma ka ƙara tashi cikin tashin hankali shi a a a wannan malamin addini yana bukatar wannan kaga shine ai na wancan wanda ba malamin addini mai bauta da masu su mai ba mu labari wani mutum ya kashe mutane 99 ya zo wajensa ya ce masa ni ne na kashe bauta yake yi a masallaci ba malami ba ne ce masa na kashe mutane 99 shin in na tuba Allah zai karɓi tuba yace ce wuuu biyu uku goma sha ɗaya ashirin ashirin da talatin arba ya hacci sai ina ta rake kashe a yi wuce kawai ai wa ya sani ma wutan nan haɗe da fir'aunu za a haɗa ku a kai ga gidan fir'aunu a wuta da gidan to shi ya to shi ke tunda ta zama haka bari in ciki ya ɗarin zai fi daɗin littafi sai ya haɗa da shi ya ce bari ya cika ɗarin Na zo a firgice ka kuma ƙara sa shi a shi ke ya kashe shi suka zama ɗari sai ya guggusa sai ya samu malami na Allah masani masanin fiqh ya ce na kashe mutane ɗari in na tuba Allah zai karɓi tuba na sai ya ce kwarai da gaske ai ba wanda yake shiga tsakanin bawa da ubangijin su. amma abin da za a yi ga shawa ga hanyar da za ka bi ka kuɓuta ka tuba don wannan garin da kake saba ma Allah a ciki ka tafi gari a akwai mutanen kirki gari da. ka je ka da su ka ci gaba da ibada sai ya zama innal hasanati yuzhibna sayyi'ati sai ya zama abin da za yi na alheri a can garin sai ya zama ya goge maka wannan kisan kan da kai har mutane ɗari shi ce. to ka gani ko ka gana na khadija radiyallahu anha lokacin da manzon sai ya zo a furgice sai ta ne sai ta kwantar masa da hankali kuma haka ake son mata su zama ya je ya wuni tun safe bai samu ko sisi ba a kasuwa ya dawo gida sai kuma sun zo ki kara kayan mushi da hankali to shine fa wannan fa wani zubin sai ya tafi gidan sai ga magana ta lalace an zazzage shi an ɓata mai rai a ofis wata ya kai kwana arba'in da biyar akwai masu yin watan kwana arba'in akwai masu yin hamsin watan najeriya kala kala ne akwai masu talatin akwai masu talatin da daya akwai yan talatin da biyu akwai yan arba'in akwai yan arba'in da biyar akwai yan hamsin to ya kai hamsin ɗin nan ya dawo gida shi ke nan ba alat kuma ya zo cikin ƙara tsorata shi da wani abu a wane bai da lafiya ai wane ma gashi can Ka za haka muka yi ta abin da shi Ka za! shinkafa ta ƙare ai babu kalanzir shi ke nan shi ke ma baki kaga wannan darasi ne babba ana son mutumin da ya shiga cikin tsoro a kwantar mushi da hankali sannan a masa bishara da abin da zai sa shi ya kubuta daga wannan damuwar da yake ciki darasi na goma balu khadija radiyallahu anha wannan na nuna mana yadda lala khadija ce ta a cikin mata wa jazalatu ha sannan kuma hankalinta yana da kauri wa quwwati nafsiha sannan ranta ya kasance ne ƙarfi ne wa izami fiqhiha wa izamu san kuma yana wannan yana nuna mana tana da fiqhu fiqhu ita kuma mace dama babban fiqhun da ake son ta fahimta na farko shine fiqhu al-mu'asha fiqhun yadda za ta zauna da mijinta an fi son mace ta zama ta san fiqhul mu'ashara fiye da fiqhul ahsani ka san hukunce-hukuncen zamantakewa da mijinta fiye da sanin hukunce-hukuncen fikin ke ba hukunce-hukuncen ibada i e, hukunce-hukuncen ibada za ta iya tambaya amma su hukunce-hukuncen mu'ashara a aikace ake san abinta tana yin su. ta aikace to kamina na khadija radiyallahu anha tana da wannan darajar Allah ya bata sannan darasi na sha ɗaya anna man zala bihi anna man nazala bihi amrun mustahabbu lahu an yutli alaihi man yasiqu bi nusrihi wa sihhati ra'yihi ana san idan abu ya sauka a gare ka na damuwa to ka ba wanda kake tsammanin ka yadda da imaninsa ka yadda da kirkinsa kuma zai maka nasiha ya faɗa maka mafita ka ba shi labari ana bukatar wannan ka bari ciwo ya kashe ka kai kaɗai in kana da damuwa ka zama kana da mutanen da kai da su za ka faɗa musu ka su kuma sai su baka shawara kuma manzo Allah sama ya zo ya faɗa ma sa na Khadija radiyallahu anha damuwarsa ita kuma kai tsaye bayan ta kwantar masa da hankali kaga wannan shine physiotherapy abin nan kai psychotherapy ta fara bashi ta kwantar masa da hankali ka je asibiti likita ya nuna ma ai ciwon nan ba wani abu bane wannan wannan ka za ciwo ne mai sauki ai muna fatan insha Allah ba ka dade ba kai ka warke to kawai sai ka ji wani karfi ma ya zo maka amma daga zuwa shi kenan sai duba sai ce mas zo ki auna jinin shi aka auna jini sai ta kalle shi ta kalle ka to ba ta kalle shi sai ya gani ce maga nawa kenan shi wa saura kirin saura kirin zuciya ka ta buga zuciyarka ta buɗa shi kenan ka shiga koma daga koma sai mutuwa ka zo shi kenan ya kashe shi ya kashe shi da ran shi to daga nan ko jinin bai hau ba sai ko jinin ya aune dan saka to sai ya ƙara sama ba zai yi kasa ba to kaga wannan ana da buƙatar shi darasi na sha biyu an na likhtisara fi kalami huwa al maqlub wal aula ta magana ita aka fi su fiye da ka zo kai ta tsawaita magana domin ne na na ake sai ta ce fa akhbara hal khabara sai sayyiduna sai manzo Allah ta sama ya ba na na khadija labari ta ce ya ce mata kaza ya ce mata kaza ya ce mata kaza ba an fi son ka ta magana mutanenmu suna da wannan damuwar su da masu wa'azi da masu karantarwa duk muna da waɗannan matsalolin ba za ka yi iktisarin magana ka iya karantar da mutane ba kila nasiha wani zai tashi fa ga hadari fa ga hadari ana hanguwa da jirgi kawai an gama sallah shi kenan zai tashi shi inna alhamdulillah hatta khutbatul hajar a yanke ta ta ta Ka kalli yanayin mutane sai ka musu wa'azi shi kenan shi uku minti biyar ka isa musu da sakon da za ka isa musu sai a tashi a tafi amma shi kenan sai ka fara wa'azi ayar ma sai ka faɗi sababin nuzul ɗinta sannan ka faɗi hadisin ya inganta ko bai inganta ba sannan akwai wani a cikin hadisin duk kuma za ka yi magana kan mas'ala ɗaya ne to wannan yana karantar da mu isarul kala mutum ya koyi ta magana akwai inda ake buƙatar ka ta, akwai inda ake buƙatar ka tsawaita kamar so tarin irin rayuwar da al'ummar mu take ciki ta fi ta takaitawa fiye da tsawaita magana sannan darasi na sha uku jawazul hukmi bil adati ya halarta ai hukunci da al'ada kama haka mat khadijatu radiyallahu anha bidhalika kamar yadda na khadija sai amfani da al'ada kace kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada ai yadda al'ada take Allah ba zai tuzarta ne irin ka ba irin ka ne irin halayenka al'ada ta gudana ba su tuzarta ka zama mutumin kirki sannan Allah ya tuzarta ka ba haka al'ada Allah take ba to wannan yana nuna mana ya halatta a hukunci da al'ada wa abin nan al'ada ita ce abin da mutane suka saba da ita kai ta yi tana faruwa har ta tabbata kowa ya saba haka ta ce darasi na sha hudu annal mara idan asabahu amrun muhimmin falahu an yuhaddisa bidhalika ahlahu idan al'amarin ya faru da gare ka mai mahimmanci to ka sanar da iyalanka ka zauna babu labari da ba ka kai ka zauna ba ka bada labarin da ake bada wai na wani mutumi shi kenan eh, ya zo da dubu ɗari biyar gidansa shi kenan da ya zo da dubu ɗari biyar gidansa ya faɗa ma matarsa ya ce mata ai za a ba shi wasu kuɗaɗe insha Allah zai canza mata kujerar ɗakinta shi kenan sai aka ba shi ya samu waɗannan kuɗin sai bai faɗa masa ko sai zai ɓoye a cikin ya ɗaga kushin ɗin kujerar sai ya ajiye dubu ɗari biyar ita kuma kawai saboda jin daɗi an ce mata ai ta dama sun tsufa sai daddage za a canza mata sai ta ce na yara su ɗauki wannan kujerar su kai ta waje a ƙona ta saboda za ta shiga jini kawai zai yi su kun gane ƙarshen labarin ai barin yi shigo ta gadan dubu ɗari biyar kaga tabbai da ka ina dubu ɗari biyar take ko to ya rage ka sai ka je ka karasa labarin kujera dai an kona ta eh, akwai dubu ɗari biyar a cikin kujera kuma an kona kujera to ba mu san ya faru da dubu ɗari biyar ɗin ba wallahu alam to ka faɗa ma iyalanka iyalanka su suka fi su cancanta su san sirrin ba daidai bane mutum ne ta kumbiya kumbiya a rayuwarsa iyalanka ba su san komai naka ba matarka ita ce mahallu sirrita ba wanda ya san sirrin ta kamar sirrin da ba ka son kowa ya sani ita ta sani to ne yasa kuma ka boye abin da wasu za su iya sani shi wancan ba wanda ya kamata ya sani amma ta sani to sai kuma wanda wasu za su iya sani mai kula da maka da banki ya san ko nawa kake da shi ko bai sani ba ko ba dangin iya ba na baba ina ma har ne ya san nawa ka zuba ya san nawa ka kwashi ya san nawa kake da shi amma mata kuma ba za ka faɗa mata ba to idan abu mai mahimmanci ya samu mutum ya faɗa ma matarsa yana da mahimmanci sosai kaga farko maza su da ya dawo na na khadija ya faɗa mawa ya ga abin da ya faru da shi shi ke ne ita kuma da yake mace ce an siffanta mana cewa kamila sai ta ba shi mafita na sha biyar an na mani da shi an fa'alaihi an yace biddali duk mutumin da ya ce ga wani abu to kawo dalili ala sidqi da'awahu domin ya gaggata abin da yace hakan yake domin Khadija da ta ce wallahi la in wallahi wallahi wallahi la yufjika Allah abadan sai ta faɗi dalili sai ta ce innaka la tasilur rahima in ka faɗa abu to ka kawo dalili darasi na sha shida jawazu khurujil mar'ati a zawjiha ya halatta mutum ya fita da matarsa mace ta fita da mijinta ko a mota ko a ƙasa ya halatta su fita domin kai cewa ta zo mu tafi wajen ma wani kasu na laukul ko dan uwanta dan uwan babanta suka tafi tare da wa suka tafi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam so da kana halatta mutum ya fito da matarsa amma malamai suka ce baya cikin muru'a irin abubuwan da wasu matasa suke yi yanzu suna ganin kamar ci gaba ne sai mutum ya fito da matar shi kawai su hannu suna tafiya wannan baya cikin muru'a ba al'adar mutanen mu bacci kuma da yawa malaman da suka yi rubutu akan muru'a sun tabbatar da haka a shek mashhur Ali Salman a cikin littafin su al wa khawarimuha ya kawo wannan balle masu zuwa suna rungumar matansu ai mata ta ce iya fa. ba daidai ba ne irin wannan amma dai don ku fita tare to ba laifi ba ne ko a mota ko ka goya ta a babur ɗinka ko ku tafi ƙasa amma ku wani riƙe hannu kuna wani rangaji a hanya ai mata ta ce kana jiran ba ya ɗan yi ma magana ka ce to bai halasta ba ne mata ta ce to baya cikin muru'a na sha bakwai dan wannan aka faɗi aka ce ya halatta sai kasan mutanen mu haka suke in aka halatta abu shi kenan aka ce abu halatta ne to su sai su buɗe kofar ta gaba ke sai a shigo masallacin na abu ta kofa ɗaya to sai wani kawai ce duk tun da an ce a shigo Sai a da kofofin ba to ba daidai ba ne haka na sha bakwai an nan ba allazi waqa'at lahu waqi'atun huwa auladul ikhbari ha amama al'alimi min ghayrihi idan abu ya faru da mutum karka shi domin ya je ya jawabi gaban malami ko gaban alƙali to asali shi ya fi cancanta ya bayani domin shi ya san yadda abin ya faru da shi in an je asibiti wanda ciwo ya faru da shi shi ya fi kamata ya zauna a gaban likita ya faɗa ma likita da abin da ke damu sai dai in ba zai iya ba a nan ne ai daurin lauya ke zuwa asalin lauya a musulunci mutum dolo ne shi ba zai iya magana a gaban alƙali ba to sai ya samu lauya dukkanin lauyoyi ba su da aiki in banda su tsara dolaye shi ne asali mutum ya je gaban alkali sai ya rika rawar jiki abu ga yadda ya faru bakin abu ya gani sai ce fari ya gani saboda rudewa to sai ya ɗauko lauya shi kuma lauya dama an karantar da shi ƙarfin hali an karantar da shi jura'a da iya magana a gaban kowa to sai ya yi bayani sai ya wakilce shi to sai kuma ya zama mutumin da kila ya kasance baya nan kuma ana neman shi a gaban alkali sai lauyan sai ya ce har dai abin ya da ya kai ga irin halin da muke ciki a yanzu to kage da aka je ai cewa ta yi ne isma min ibn akhika ko ita ba da labari da kanta cewa ta yi waraka yaya saurari abin da ɗan ɗan uwanka zai faɗi mijina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi zai fi cancanta ya fi cancanta ya ba da labari na sha takwas anna al'alima bi shay'i ya'rifu ala jari al'adati falahu an yahkuma bil mu'ali idara al mabadi'a mutumin da yake da ilimin wani abu to kuma ya saba al'ada haka abin yake faruwa babu laifi ya ba da labari da ya ga faruwa abin ya ce wannan abin aka ci gaba da yin sa na sakamakonsa domin na na ai haka ta faɗa ta ce a a a a wallahi la yukhzika Allahu abadan ko wallahi la yukhzika Allahu abadan sannan shi ma waraka da aka je da ya je yadda su kurfan sai ce a a zaka namusu an anzalahu Allahu ala Musa in wannan ce kuma in dai haka ne to kai ne zaka zama annabin wannan zamanin kaga farko farkon al'amarin annabi sama ya ji amma tun da yana da ilimin yadda abin ce gudana sai ya faɗi cewa ai annabi sama ma zai zama annabin Allah darasi na sha tara annat tajribata tuhdith ilman za'idan ala al-ulum al-mustanbata bil bahth wan nazar yau da gobe tajriba experience abin da kai ta gani sai ta gani Ko yana ƙara maka wani ilimin da ba sai ka karanta a littafi ba yau da gobe yau da gobe ka gani ta faru ta faru ta faru ah, ai an ce an yi wani an yi wani an yi wani irin masu zama a tiyatar nan wani asibiti daga cikin asibitotan Najeriya asibitotan koyarwa an ce ya fi shekara talatin da shi a tiyata yake aiki amma aikinsa sai a ce miƙo kaza ya miƙo kaza sai da ya koma ko likita aka zo za a yi operation zai ce in kai abu kaza ba za a ci nasara ba saboda tsabagen jama'a a tiyatar da kuma yadda ake kuma bai karanta a littafi ba to tajriba ilimi ce shi yasa ai suka ce la yakunu insanu haliman illa bitajarib mutum baya iya zama mai hakuri sai yana da gogayya a rayuwa kuma ka goge a rayuwa ba shi ce yanzu da an yi dan abu sai ka fusata amma gogayya na sa mutum ya zama mai hakuri darasi na sha na ashirin an na ta'alima ya kulu bitajirij ana son koyarwa ta zama a hankali mataki mataki jiya da mala'ikar jibril ya saukan da manzo Allah su san ayoyi biyar ayoyi biyar ko hudu ba yau za ka zama malami ba kawai shi kenan ka ce ai yau kake son ka iya karatu komai ka iya darasi na ashirin da biyu ɗaya jawazu ta'dibin muta'allimi bima la yu'addi ila al ya halatta a ladabtar da wanda ake karantar da shi almajiri ɗalibi ya halatta a ladabtar da shi domin gashi manzala sama an matse amma kan mu manta da magana shurayu رضي الله رحمة الله عليه درسي نشابيو أن المرء إذا خرج يسن له أن يؤلم أهله بموضعه الذي خرج إليه أنا سوء إذا ذاك iyalanka ما إيالا عند ذاك kun ga manzo kuma in zai tafi sai ce ina sai ce kogon hira zai tafi da za a zo neman shi na na hadiza za ta ba da ta ce na waje kaza idan akwai hikima ta faɗi kuma ana domin ba ko ina kuma za a zo a tambaye ki ce mata a ce ina mijinki baki ce ya tafi waje kaza eh, in akwai hikima ta ki bayyana to babu laifi ki bayyana amma kai ka sanar da ita kuma na da bukata ta sani kun gama zan sama ya ambata mana na Khadija darasi na 23 anna warqa ibn nawfal radiyallahu anhu min as-sahaba ashe warqa ma yana cikin sahabbai domin sharadin sahabbai sahabi shine mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala islam wanda ya gamu da annabi sallama kuma ya imani da shi kuma ya mutu yana musulmi to malamai sun tattauna kan uh, musuluncin waraka akwai wasu hadisai da aka zo aka ambata ibn hajar a cikin al-isaba ya tattauna mai tattauna mai tsawo game da shi nau'u waraka ibn nawfal da musuluntarsa to amma manzon sama ya yanke hukunci hadisi sahihi al-imam al-hakim ya goyito shi da isnadi sahihi annabi ce ce la tasubbu waraka ibn nawfal fa inni ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn manzon sama ce kada wani ya zagi waraka ku faɗin warasa ibn nawfal ku faɗe shi da mummunar magana na ga gidan shi guda biyu a cikin aljanna ko gidaje guda biyu to kaga ashe musulmi ne domin ya ce ma manzal salama ya laitani fiha jaz'an ko ya ce ya laitani akunu hayyan ko fa ansuraka hina yukhriju qaumuk sai shawo mukhrijiyahu sannan darasi na ashirin da hudu kuma na ƙarshe da za mu iya fitarwa anna khadija radiyallahu anha hiya awwalu man amanat bin nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-itlaq na na khadija ita ce farko wanda ta fara musulunta a cikin mata gabaki ɗaya ita ta fara musulunta a cikin mata akwai malaman da suke cewa ma ita ta fara musulunta duka gabaki ɗayan kowa wallahu alam akwai darussa da yawa da suke cikin waɗannan hadisai guda biyu amma dai za mu wadata da barin su sha Allah kai mu karatu na gaba sai mu shiga hadisi na biyar insha Allah da mala ya ce babun Ali ibn Abbas radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala Allah kara mana fahimta Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in